kashe ahu na 25 wallafar Maryam Uba wanda ni Antimimi nake karanto ma mai sauraro a cikin wannan tashar ta al'amarin duniya sai dai kada ku manta ku danna subscribe idan wannan shine farkon zuwan ku YouTube channel din nan namu tare da alamar karrawa domin samun abin da muka daura a kan lokaci mun gode mahaifiyar David da ke kwance tana baccin rana ta tashi tana faɗin Jesus domin mummunan mafarkin da ta yi akan wani abu ya samu dan nata sai faman zuba take yi tare da faɗin David David where are you tare da durowa akan rumtsatsen gadon ta nufi miro ta ɗauki wayar ta tare da lalubo namba ɗin David ɗin ta fara kiran shi amma kash sai ta ji ana faɗa is not reachable wani irin ihu ta saki tana faɗin chai David kana ina you won't kill me this dream I know the devil back to sender haka ta ta bambami kamar wacce ta zauce gaba ɗaya ta haɗa zufa a jikinta sosai daɗin David ɗin ne ya shigo cikin damuwa tare da faɗin what runs Stella what run ai jin muryar mijin nata yasa ta tashi da sauri ta nufe shi tare da rungume shi tana faɗin please ka nemo min David night I had a bad dream tunda na yi wannan mafarkin na san yana cikin hatsari please ka nemo min shi he is in danger whenever he is daɗin David din ne ka ta da faɗin please Stella ki sa mu ranki babu komai ki nutsu ki faɗa ma akan me kika yi mafarkin cikin tashin hankali ta ce na mafarkin David ya mutu a miskaya ta karasa magana cikin kuka ta ci gaba da faɗin ya mutu a mafarki na kuma wani abu na ga an jefe shi da shi kaman wuka shine ya mutu please call him for me my son will not die please tana kuka tana magana cikin mugun tashin hankali hankali da damuwa daɗin david din shi ma shiru yayi domin ya san wannan mafarkin a abin tsoro ne amma baya jin wani abu zai samu ɗan nashi domin ya mishi addu'an tsawon rai tun yana ciki haka da aka haifi david din sun yi mishi wanda addu'a ta bin ma a ƙauyen su suka ji aka yi dan haka baya tunanin wani abu zai samu dan shi ya yarda da hakan a hankali ya fara faɗin stella calm down nothing will happen to him it's just a devil that make you that dream is not true a cikin zuciya take ta saukewa tana kuka tana faɗin no mafarki na gaskiya ne zuciya zuciya na yana faɗa min something bad is happened to him even his phone baya shiga taya hankali na sai kwanta please tell me ina cikin wani hali ba na son rasa yaro na dadin David ya ce Stella I'm sure wannan mafarkin naki da kika yi yana ɗaya daga cikin fushin da Jesus yake yi da mu na barin yaron mu yana soyayya da musulma I'm sure kin gani ko why David in dai muka ci gaba da barin haka na tabbata komai namu zai ɓaci mom din ta ce yes it's true we will do anything domin mu raba shi da wannan yarinyar tun kafin wani abu ya faru but ni yanzu yanzu ina son in san inda yaro na yake I want to see him please ka nemo min shi dan Allah daɗin David ya ce kar ki damu zai zo da kafar shi duk inda yake ai ba zan bar shi ba in dai zai ci gaba da rayuwa da wannan yarinyar to ya mutu a wulakance cikin rashin gata and I'm ready to do anything just punish him how dare him ya rasa wacce zai ya da ita sai musulma God sake AS eh, suna zaune shi da Kamal sai ga daɗin shi ya fito cikin wasu manyan kaya masu kyan gaske sai kamshi ke tashi gefe guda kuma mom ɗin shi ce yake tafe suna tafiya gwanin sha'awa har suka karaso inda su AS ɗin suke duka a tare suka gaida mom da dad din shi da Kamal suka amsa cikin fara'a inda dad yake faɗin har kun shirya to ku tashi mu je domin lokaci da ƙurewa kuma baya jira ba jira yake ba duka a tare suka miƙe AS ya kalli mom ya ce mom ina neman addu'arki akan ta. mom ta yi murmushi tare da faɗin kar ka damu son kullum kana cikin addu'ata sai ka tashi ku tafi ina maka fatan sa'a da kuma nasara a koda yaushe a rayuwa ya sa wannan auren ya zama maka alkhairi tare da buɗewan kofofin ka ya amsa da amin cikin jin daɗin addu'ar mom ɗin tashi sannan suka tashi suka su duka inda suka nufi mota cikin wata range rover suka shiga mai zafin gaske inda dad ya shiga Faradu ya ce su je a tasu motar hakan ko aka yi inda suka nufi masallaci da za a ɗaura auren mutane ne makil inda suna faka motar AS suka fito nan sauran abokanan shi suka nufo shi inda maruka suka fara mishi kirari yana ta raba musu kuɗi sai ka ce wanda yake farin ciki da auren na aka shiga masallaci amma babu mahaifin afra sai dan uwansa wanda shine wakilin afra din mama ce ta zabga tagumi tana ta hawaye yayin da abayi ta bata hakuri tare da faɗin ta yi hakuri insha Allah nan gaba za ta yi farin cikin wannan hadin da aka yi amma ina mama ko sauraron shi bata yi ba inda jin zai ishe ta da magana ta yi hakuri yasa cikin jimami ta fara magana kamar haka wai in tambaye ka mana abba cikin mamakin maganar nata ya ce ina ji ta ce wai afra wa yake da iko da ita ne wai abba ya ce ban gane me kike nufi ba mam ta ce na ɗauka danginka ba su da iko da ita tun da gashi har yanzu suna mata kallon wacce muka haifa ba da aure ba suna bambanta ta da zainab suna nuna ma afra kyama sa jin kunyar yi ma zainab abu suke yi ma afra din shin mai yasa yanzu suke kokarin nuna ikon su a kanta Me yasa mai suke nufi da ni to wallahi ka ji muddin aka ɗaura wannan auren wallahi in dai afra ta ce ba ta so wallahi zan mara mata baya sai dai ayi duk mai yiwuwa abba ya ce wai hafsat me haka kike faɗa ne Me yasa kike son ɗauka ku wasu halaye wanda ba naki ba me yasa kike son yin abin da ba kya yi cikin fushi ta ce saboda danginka su suka canza ni kuma dole in kwatan ma kaina yanci ni da yarana domin na ga mulkin nasu ya fara yawa abin ai ba hauka bane ita afra tunda ta ce za ta taso yau abba ya kase ta da faɗan yaushe kuka yi waya da ita ta ce jiya ina zaune ta ya kira ni waiwayanta ne ya samu matsala na dai faɗa mata duk abin da take ta kamo hanya yau kuma ta tabbatar min da sassafe za ta zo dama tana da burin zuwa yau din abba ya ce Allah ya kawo ta sai dai ina neman alfarmanki dan Allah kar ki aikata abin da zuciyar ki take kiyasta miki akan afara kar ki bari shedan yayi nasara a kanki ki sa shedan ya fi karfin ki dan Allah ki yaki da zuciyarki. ki mam ta ce ina so ka sani na fi kowa kaunar in ga ana zaman lafiya to sai dai ya na iya danginka sun kai ni bango gaba daya suna son su shiga hurumin da ba nasu ba abba cikin zafin rai ya kase ta da faɗa wai Hafsat mai kike nufi ne wai da ni kar ki manta dangina suna da iko akan yaran da na haifa haka Salika da dangin uba ake ado domin yau ko da bana raye in yaran nan za su yi aure sai an nemo dangi na. Na haka ina so ki gane cewa dangi na suna da iko akan yarana mama ta ce ni ma ban ce ba su da iko ba amma ina so ka sani tabbas suna son shiga hurumin da wai Hafsat wani irin hurumi kike faɗa ne ko dai da gaske afra ba yata din bace cak jinin da ke tafiya a cikin mama ya tsaya cak domin kaduwa da jin kalaman abba wanda bata taba tunanin ko da wasa zai furta mata wannan kalma ba wasu hawaye masu za zafin gaske suka fara zuba akan kuncin fuskanta lokaci ɗaya kanta ya fara sara mata miyan da ke bakinta ya daskare lokaci ɗaya da abba shi ma da gaba daya ya lura da yanayinta sai da ya gashi kash magana zarar bunu in ta fito ba ta mai duwa mama cikin kuka ta fara magana da faɗin tabbas haka ne kuma kai akan namiji dole wata rana sai ya maka gori tashi ta yi tsaye tana kuka tare da goge hawayen na faɗin kar ka manta kai ne namiji ɗaya da na fara sani kuma kai ne ka aure ni ban taɓa sanin wani namiji ba sai kai amma yau gashi shi ka goranta min amma ko me kai baka yi laifi ba domin ni ce na jawo na tun farko amma ina so ka sani tunda har ka iya furta min wannan kalma na san kana zargi na akan ina cin amanar ka kai cuna kai cuna na yi wauta ko da yake kaddara ce amma babu komai na gode ma Allah da hakan ta faru sai dai ina so ka sani daga yau zamana da kai ya kare sannan zan bar maka yar kaka ta nan Zainab ita ita kuma Afra na ji na gani zan rike ta zan zama mata uwa da uba tunda kai baka son ta zargin da yan uwanka suke min ya ratsa maka tsuguna waye a kasa yana hawaye tare da roƙon mama akan ta yi haƙuri tare da faɗin shi bai taɓa ta ba maganganunta ne suka tunzura shi tare da bakanta mai rai har yasa ya ce ko ba 'yar shi bace domin ya ga yadda take ƙoƙarin ta nuna bai da iko akan afra ɗin jin haka yasa zuciyar mama ta fara sanyi tare da rage sautin kukanta haka abba ya ta bata baki tare da nushar haka abba ya ta baki tare da nusar sheta akan ta janye ƙudurinta? akan maganar auren ta yi ma afra din fatan alkhairi kawai ta ɗauka haka Allah ya tsara mata rayuwarta jin haka ya sa mama faɗin insha Allah idan auren shi ne alkhairi Allah ya tabbatar in kuma ba alkhairi bane Allah ya musanya da alkhairi abba ya ce yawwa yanzu kika yi magana Allah ya miki albarka ta amsa da faɗin amin kasancewar hanya ce babu motoci sai jefi jefi wata mota ce da ke bin tirela din a baya kafin ta faɗa musu ta tsaya ganin abin da ya faru mutane ne guda uku maza biyu mace ɗaya suka nufi wajen mota suna ta salati can sai ga wata mota ita mata ta zo ta tsaya ganin haka yasa ɗaya daga cikin mutanen da suka tsaya daga baya suka kira police tare da shaida musu inda aka yi accident din cikin ikon Allah ko minti talatin ba a yi ba sai ga police da ambulance da wata babban mota ta ɗauke abu nan motar ta fara kicin janye motar don cikin abin da bai wuce minti goma ba aka yi nasarar cire motar a kanta su David da ta yi condemn ta lotse ta haɗe da wani dutse ta manne ganin haka kowa ya fara salati musamman da aka ga gangan jikinsu a yashe wanda kallo ɗaya za ka musu kasancewa tabbas rai yayi halinsa to masu sauraron mu a nan zamu dakata sai mu ce ku biyo mu a cikin shiri na gaba wanda zai daga zuwa muku duk ranar sati wato ranar asabar domin mu je yadda za ta kaya mun gode sannan muna buƙatar comment ɗinku a koda yaushe da like ɗinku ta haka ne za mu san kuna bibiyar mu a cikin wannan littafin kuna godiya. Mm-hmm.